masu kallon musu yana Abubakar Adam Kuntuwa ina nan a maraba ya kuma tare da garkon kurma daga bangaren gurin wata na san masu kallo abin da ke gani da garkon kurma tun yakin da aka yi a dan wani ya jihar Katsina kowa ke ta tambaya ta wai waye garkon kurman nan ya zo rike ta kudu ta kudin da yayi ne yasa nake so a an ci waka baki mai tabradi eh, za mu jira garkon kurma yau kuma ya ci arewa yau ne ya ɗabi wato sha'ike duk a nan kaga ya taba arewa ya taba kudu dole na san cewa za a tamba waye garko kurma garko kurma muna mabarka da kasancewa da kai barka ka dai wallahi ni kan buɗe baki ni ni jikina nake mutuwa ba kana kake mutuwa ba ba <laughs> ni jikina bai mutu ba ni ba a to ka buɗe baki kai magana wa yanzu gaba gaba ɗaya ka tsoro ba tsoro ba eh mana kai na ba tsoro ai garko kurma ina jinka yaushe ka fara dambe a ina fara dambe eh. askana dai ne na dambe tare da yana dandare amma kasancewa dai ba mu fito bane amma mu ai tun muna kanana tun muna kanana ana dandare dare eh. tun wannan lokacin muke dandare ko mutum zai wuce da abin shi tun wannan lokacin muke muna dandare bari mazan yanke shiga abin da yake damu arewatawa yanzu da kudawa a dambe wanda ake ganin gaba ɗaya yanzu ka rikita can ka rikita nan me sir daga Allah ne kawai shine kawai kawai daga Allah ne ai ba wani sirri kawai daga eh. Allah ne kawai wallahi ana ganin da kamar gurma ta mutu tun na ga dan bawurin ana ganin an cire ta kwana shi ga ganin gurma ta kare me haka ke nuna ba ganin cewa tun aka fara da kan me ta kwasara za a dawo kanku to ko ga na cimma ta kwasa ran su wanda suka cimma ta ta ran ba ci su anan ba dai alasa ne buge mai ta ran, hauta yadda ya buge shi ana sannan sun watso ta da malashi ne ma nan ba kisa eh. to ga gani ba ma jin tsoron wayannan saboda ni eh cewa tabbas ko gaba ta mutu akwai bayanta eh. ko ba gaskiya ba wannan ka mun cewa kai da bai ta kwasa mutu a ina bai mutu ba yanzu wallahi ko wannan nan man kai karan ka san cewa sheri ne aka yi wani sheri eh akwai sheri ciki saboda in ba sheri ba ruwa da aka yi saurin daga wini wai nan na wai dogo an cire dogo to da kenan ni da wannan kisan da aka yi nema yar baka ta karshen ai ya kamata ni ma bani wini din tun ka mai yi wannan wato a yi duka kai nuka din shi kai nuka eh, to bai ba sai da na dogo ya zo wannan ana mu mu yadda akwai shiri ciki gaskiya ko ko da kowa bai da mu dai mu a dai gurma to dama za a ce gurma da saboda za a ga dama cewa ku na gida ne ba ku so ku ce an muku yanzu ka ci yar mage dama kun taba da yan mage ne ko ko a shine karan farko mun taba da da yan mage a wannan gidan ajin waziri eh nan labaran ka buge shi mun yi ba kisa da na buge shi amma ni na bata kisa eh kuma wai gobe ka dubi bidiyon zaka ga bidiyo na buge shi ni na bata kisa na bata kisa saboda ya nuna min shi bai gaji ba ni ma na nuna mai haka eh. kuma yana buge shi ya dafa ni kuma ba irin ta nake so ba ka dauki na kara mai eh ne ba ta kisa ya kamata kila eh. yanzu kana so ka ce min yanzu dama ka taɓa yi yar mage ba sabon al'amari bane ba ni ba sabon al'amari ba kana ganin kamar sabon abu ne ba za ka fara bana ma ni ba sabon al'amari na wuri na ba ni gaskiya ni a dambe da yar mage ni gaskiya dai sai da kaddara ta kawai in tazo amma ni dambe da yar mage bai taɓa zama mai abin wahala ba to wasu su ce wasu kana irin yan yara ne masu tashi a arewa akwai manyan masu tashi irin su Ramadan irin su Alasan da sauran irin manyan yan dambe su waye wanda kake ganin cewa kila ka ma wasu baka ba ko kuma kana ganin kai karfin ka ne bai kai ba kai gare su ba ni karhi na ya kai idan da kowa eh. sannan lokaci da yana ba ba amma ya kadu kasan za a yi wata rana za ka yi dambe a ƙasar shi aike yau ma da kaga mun dambe eh. saboda mun dade gidan tun dai da na zo maraba ba mu taba dambe da shi ba eh. to shi ne bambarewa ya ga dai abin da ya bai mai daɗi saboda ba mu dambe juna mu shine ana mana kuɗi har muka yi dambe da shi kuma ka buge shi kuma Allah ya dora ni akan shi garkon kuma ta so wani albishir gare ka ga arewatawa da kuma kudawa saboda na naji ana cewa kai ne kare ka makaranka <laughs> saboda ina ka danno ga gane wani albishir gare ka ga arewatawa da kudawa albishirin da gare ni gare su eh. eto albishirin da aka ni gare su eh. duk wanda ya zo za a yi da shi mu eh. ka san gurma da ba mu cika baki eh. duk wanda ya zo za a yi in ni in shi haka da mu ce mu amma mu ba ma cika baki ka sani mu gurma da sai an yi an ce ne aka bambanta bane an ce za ku yi dambe da alasan sati ne zuwa insha Allah haka aka ce damu dalle ya kake ji normal ka shirya a shirya nake kaga abin da ya fara ka tsuna ko ka manta a mi ka kwasara wannan ba ta zama hankali ba ta zama hankali ba zai taba ta mun da hankali ba wannan saboda ita dan da kai karanka ka san cewa ai gaba da baya eh. za ka buge babba za mu zo buge ka eh. to ka gani shi yasa hankali bai tabbata shi da wannan abun ba dan ga an buge na gaba na to ni ma in da ta kawo kai na ni ma zan dage iya kokari na in na faɗi in san na faɗi amma ba dan an fi kafin ya sallama da kai nakan tambaye dan dambe ya kashe an kashe shi wani kisa aka taɓa maka wanda har yanzu yana cikin ran garkon kurma bin manta da shi ba saboda mu nana wani kisa ne babu ba taɓa kashe gaba kenan gaskiya an taɓa kashe ni amma ni har yanzu babu in aka ma ka manta kenan baka rawa da ni da abin da a rayuwata ni dai a harkar dambe eh. inda ka buge ni yau da gobe zaka ban fantasi na rama eh. to ya rage maka ciki garkon kuma na ga yan kallo cewa duk wanda ya buge shara rama to lallai duk wanda ya buge ni inda har mu zauna a gidan nan bai gudu ba sai na rama eh wanda kaga ya buge ni bai rama ba to bai bani fansa ba kai ma kana kisa ka yi wane ne zan maka abin alfahari wanda kake ganin cewa wannan kisan ko dai shi ɗaga garkon kurma ko kuma a'a garkon kurma ya rike wannan kisan yana nan a ran shi waye wannan kisan wani kisa ne <laughs> kisan da dai eh an yi a duk duniya babu kisan da nayi wanda ta min daɗi irin na wannan da yar magana saboda shine a mara kunya a yanzu a kudu a mai tashi ko mara kunya eh mai mara kunya dai <laughs> tashi mara kunya dai ina ga masu kallon su cewa saboda ya ci babu zayani ne ya ci babban nama ya ci bagon zai yana shi zaka kai marko ya akan shi ne na dauki alwashi yawa akan ki sai da bagon zai yana Victoria yana da muka je Lagos eh. akan ta ne na dauki alwashi tana a cikin zuciyata ban fanta ka dauko mai wahala eh ya ga garshi bane ah, ya rawa ya hakura alan bai ayaba wuge shi eh amma daga nan yana ganin cewa eh. gaban shi babu yana ya riga Allah bai hakuri ba ko zai saboda ita dan bai hakko bai yar gaba da baya ce eh. sannan yana yayi wa ana ana dubin a yar ba ga ya fi karfin shi kuma daga karshe ya rama gadan ma gidan da haka take gadan man gara san wuraren su kake wa gurmada na cewa tana da ya ci mai takwasara Tunda daga armage ya ci ba hagun rayano kai zuciya ka dauko ka dauko bansa wannan na nuna cewa abinda aka yi mai takwasara shine kake kudurin cewa da wannan zafin zaka shiga dan banka da alasan kenan insha Allah albishirin da zai magurma da kuma su taya mu da addu'a kawai eh. in Allah so yarda in da suka taya mu da addu'a Allah ya kama mu insha Allah zai share mu na hawaye mu insha Allah zan share musu hawayen su in Allah yadda sati mai dawowa mun dan ubangiji mun gode